Sashen Hausa na murya Amurka yake muku magana da wannan safiyar Alhamis 15 ga watan Fabrairu shekarar 2018 a kan mitoci 60, da 40. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya jin ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200 da kuma biyar kenan ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niyya sai kuma alfa radio a birnin kumasin ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkanmu da warhaka baba ya kuma kiri ne tare da sarfila hashim gumal za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin kafin ku ji rahotannin da muke dauke da su ga kanan labarai wani tsohon ɗalibi da aka kora saboda rashin ladabi da biyayya ya buɗe wuta a cikin wata makarantar sakandare a jihar florida da maraice jiya laraba ya kashe mutane akalla goma sha bakwai ƙarin sojoji sun isa babban birnin sudan ta kudu a zaman wani bangare na kare fararen hula na yanki da kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya umarta a kafa shugaba jacob zuma na afirka ta kudu wanda aka hana wajin sakat yayin murabus nan take jiya laraba da maraice To kowa an kun gama jan labaran za ku ji cewa rundunar sojan Najeriya na shirin gudanar da wani gagarumin atisayi an jima kaɗan yau ɗin nan. To ko menene baka sudin wannan atisayi? duba da matsalar fashi da makami satar mutane da ma satar shanu da ya katutu a jihohin kaduna da naija da kuma miyagun laifuka da ake tafkawa a jihar kogi majalisar dattawan najeriya ta dare gida biyu a kan batun sauya tsarin da za a gudanar da zaben shekarar 2019 We did not even dissolve into a committee of the whole. We were not even given the opportunity to even make... Ba a bari mun ɗauki matakin amincewa da dokar ba, ba a ba mu dama mu bayyana hujjojinmu ba. Kano kuma za ku ji cewar wasu 'yan arewacin Najeriya da ke zaune a jihohin kudancin ƙasar sun bayyana rashin amincewarsu ga shawarar kafa 'yan sandan jihohi. Grace Alheri Abdu kuma na tafi da shirinta na domin iyali amma duk sai an sha labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an tashi lafiya ga cikakkun labaran duniya. Wani tsohon ɗalibin da aka kora saboda rashin ladabi da biyayya ya buɗe wuta a cikin wata makarantar sakandare da ke jihar Florida da maraicin jiya Laraba ya kashe akalla mutane goma sha bakwai. Babban jami'in kiyaye doka da oda na ƙaramar hukumar Broward Scott Israel ya bayyana lamarin da cewa rana ce mai alhini. Ya ce wanda ya yi harbin sunansa Nicholas Cruz kuma 'yan sanda sun kama shi a wani wuri da ke wajen makarantar ba tare da wata hayaniya ba babban jami'in bin doka da odar ya ce an samu kurus dauke da kwansan harsasai da dama da kuma babbar bindiga guda ɗaya ya ce goma sha biyu daga cikin mutanen sun mutu a cikin makarantar uku sun mutu a waje yayin da guda biyu kuma suka mutu a asibiti a dalilin raunukan da suka samu wasu mutanen da akalla goma sha hudu sun ji rauni ya ce waɗanda abin ya shafa sun haɗa ɗalibai da wasu mutane manya amma bai san ko malamai su wa ko su ne ba hukumar binciken manyan laifuka ta tarayya ta amurka fbi ta tura jami'anta waɗanda su ne za su jagoranci bincike ta hanyar yin aiki da 'yan sanda makarantar sakandare ta majori stoneman douglas tana garin parkland mai tazarar kilomita 75 arewa da birnin miami hotunan talabijin da aka yi ta nunawa jim kaɗan bayan harbe-harben su nuna ɗalibai suna kurarowa daga cikin makarantar da yawa daga cikin sun ɗaga hannunsu sama domin suna nuna cewa ba sa ɗauke da makami ƙarin sojoji sun isa a babban birnin sudan ta kudu a zaman wani bangare na rundunar kare fararen hula na yankin da kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya ba da umarni a kafa amma wani mai fashin baki a sudan ɗan sudan ta kudu ya ce karin dakarun da aka aika ba za su kawo wani sauyi ba ganin irin tashin hankali da kasar take fama da shi idan har ba ajiye sojoji a waje birnin juba ba dakarun kasar rwanda 270 da suka isa ranar asabar domin haduwa da sauran sojoji 600 da suka fito daga kasashe irin su bangladesh da ethiopia da pakistan da kuma rwanda francisca malt mai magana da yawon ofishin majalisar ɗinkin duniya a sudan ta kudu na unmis ya ce ƙarin sojojin rwanda za su isa ta mota kuma da sannu a hankali dakarun za su haɓaka su kai dubu hudu kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya bayar da umarni a kafa rundunar fararen hula na yankin da ake kira rpf a takaice domin bayar da kariya ga wasu yankuna na juba su kuma su ƙara tabbatar da tsaro ga wasu sansanonin da majalisar ɗinkin duniya ke baiwa dubban fararen hula kulawa waɗanda barkewan faɗa a garuruwansu da ƙauyukansu ya raba su da mahallansu. To ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. shugaba jacob zuma na afirka ta kudu wanda aka hana wa jin sakat yayin murabus nan take jiya laraba da maraice zuma mai shekaru 75 da haihuwa ya amsa umarnin jam'iyyar anc mai mulki wadda ta matsa masa lamba akan yayi murabus ya kawo ƙarshen mulkin shekaru tara da ya cikin yanayi na abubuwan fallasa a cikin jawabin minti talatin da ya ga ƙasar zuma ya ce rashin adalci ne ga jam'iyyar anc ta buƙace shi da ya yi murabus duk da ikirarinsa na cewa jam'iyyar anc ba ta bi ka'ida wajen neman ya yi murabus ba mr zuma ya ce na yanke shawarar yin murabus daga kujerar shugabancin ƙasa nan take duk da cewa ban amince da shawarar shugabannin jam'iyyata ba na kasance ɗan jam'iyyar anc mai bin umarni zuma ya ƙara da cewa a yayin da nake barin wannan kujera zan ci gaba da aiki ma al'ummar afirka ta kudu da kuma anc kungiyar da na yi ma aiki duk tsawon rayuwata. Ana san ran Majalisar Dokokin Afirka ta Kudu za ta zaɓi shugaban ANC Cyril Ramaphosa a matsayin shugaban ƙasa a yau Alhamis ko gobe Juma'a idan Allah ya kai mu. jiya laraba majalisar dattawar amurka suka fara duban wasu shawarwari da aka gabatar akan shige da fice domin samar da wani sauyi da shugaban ƙasa donald trump zai goyi baya wanda zai kawo sauyi ga yadda amurka ke karbar bakin haure da kuma yadda za a taimaka wa yaran da aka shigo da su kasar taɓa rauniyar hanya tun suna ƙanana su samu takardun zama a wata sanarwa da fadar white house ta fitar trump ya buƙaci 'yan majalisun da su samar da tsari mai kyau ga amurkawa kiran trump ya yi daidai da ajandar white house na samar da tsarin shige da fice a kan kwatanta wato kwatanta da watanni shida da suka gabata lokacin da shugaban ya soke shirin da obama ya samar da shi wanda ke baiwa matasan da aka shigo da su tun suna 'yan ƙanana ba bisa ka'ida ba kariya ya kuma baiwa 'yan majalisa wata shida su samar da tsarin shige da fice na dindindin a 'yan makonnin nan da suka gabata trump ya samar da wani shiri da zai kai ga baiwa matasan miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas damar zama 'yan ƙasa da inganta harkokin tsaron iyakar ƙasan da ya ƙayyade yawan iyalai da ke shigowa a amurka da kuma baiwa masu ilimi fifiko wurin shigowa amurka labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a yau ne rundunar sojojin najeriya za ta fara wani atisayi na tabbatar da tsaro a jihohin benue da taraba da ma karin wasu jihohi da ake yi wa take operation ayyam akpatuma ga dai hassan mai na kai na da rahoto akan haka Babban Hafsa mai kula da sashen aikace-aikace da atisaye a hedikwatar sojojin Najeriya kenan. Major General David Amadu ke karin haske kan wani gagarumin atisaye da rundunar sojan Najeriya za ta fara yau a jihohin Benue da Taraba da kuma zai kunshi karin jihohin Kogi, Nasarawa, Kaduna da Niger. Nasarawa, Kaduna and Niger States. da alamu dai wannan atisaye na musamman ne duba da girma da mahimmancinsa runduna ta ɗaya da runduna ta biyu na sojojin najeriya za su taka rawa a ciki baya ga ƙarin birgit ɗin da ke gadin fadar shugaban ƙasa da ma sojin nan na musamman na birgit ta ɗari bakwai da bakwai duk suna nan yanzu haka sun ja ɗamara sosai don fara wannan atisaye in an jima kaɗan to ko menene ake son cimmawa da wannan atisaye ga major general david amadu wannan atisaye mai take i am akpatuma ya zama wajibi duba da matsalar fashi da makami satar mutane da ma satar shanu da ya ka tutu a jihohin Kaduna da Naija da kuma miyagun laifuka da ake tafkawa a jihar Kogi da ma uwa uba rikicin manoma da mukiyaya da kuma kashe-kashen da 'yan daba ke yi a jihohin Benue, Taraba da Nasarawa. Wannan babban barazanar tsaro ne da ke taruruwa a waɗannan jihohi duk da hoɓɓasan da wasu jami'an tsaro suka yi a baya. A don haka dole ne sojoji yanzu su sa hannu don dakile wannan matsala cikin gaugawa. Brigadier Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka shine kakakin sojojin Najeriya. Za a yi amfani da daman a jaddada kwarewa aiki ta sojoji sannan kuma za a yi maganin wasu matsalolin tsaro da suka addabi waɗannan wurare musamman kasan asarar rayukan da ake da kuma ɓanna ta dukiya da kuma sata jama'a. Wannan aji atisaye wato Operation IM Akpatuma na zuwa ne bayan da runduna ta ɗaya ta sojan Najeriya ta kaddamar da wani atisaye mai suna Operation Karamin Goro a jihar Niger. To wannan tanaji da gwamnatin jihar Niger ta da jiya da kuma sojan Najeriya na Karamin Goro ta fuskar runduna ta ɗaya musamman ma kuma Brigade ta 31 kuma zai taimaka ga wannan sabon atisaye da za mu yi na ayan apatuma. Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka Hassan Mai na kaina. muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ba gwani sai Allah. To madalla a gaida Hassan Mai na kaina. takaddama ce ta kunno kai a majalisar dattawan najeriya sakamakon amincewa da rahoton sauyin tsarin da za a gudanar da zaben shekarar 2019 rahoto ya nuna za a fara zaben 'yan majalisar dokokin tarayya a maimakon na shugaban ƙasa lamarin da wasu sanatoci suka nuna rashin jin daɗinsu ga dai madina dauda da karin bayani a cikin wannan rahoton We did not even dissolve into a committee of the whole. We were not even given the opportunity to even consider this. But with us it may... Ba a bari mun ɗauki matakin amincewa da dokar ba, ba a ba mu dama mu bayyana hujjojinmu ba. Dokar gudanar da majalisar dattawa kashi saba'in da uku ya ba kowane sanata hurumin ya ƙalubalanci shugaban majalisar dattawa idan bai gamsu da wani abu ba. Sanata Omar Agege kenan da korafin da ya sa suka fice daga zauren majalisar. Majalisar dattawan ta rabu gida biyu bayan da shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki ya tabbatar da amincewa da rahoton sauya jadawalin zaben da za a gudanar a baɗi wato shekara 2019 wanda ya saba da tsarin da hukumar zaben ƙasar ta fitar a baya inda yake nuni cewa za a fara ne da zaben shugaban ƙasa. Sanata Abdullahi Adamu shi ne jagoranci sanatoci da suke nuna adawa da gyaran dokar zaben. Irin ƙa'idoji da aka shimfiɗa na samuwan doka da ƙasa ta amfani da shi ba abin yadda ya kamata ba. Domin babban abin abin kulawa a nan shine tsarin mulkin Najeriya ya faɗi a wurare daban-daban sashi daban-daban na tsarin mulkin kan wane ne ke da iko wani tsarin mulkin ƙasa ne ba shi iko na ya sa ranakun zaɓe cewa muke tsarin mulki ya baiwa hukumar zaɓe ne wannan wannan iko to aka zo aka ce a akwai wani doka da za a yi mu yi eh muka yi doka yau dokan nan bai dace da abin da ko bai daidai da abin da tsarin mulki kundin tsarin mulkin najeriya ya tanada ba wani doka ba ta da amfani Amma a lokacin da yake ba da hujjar gyaran dokar, mai magana da yawon majalisar dattawa Aliyu Sabbi Abdullahi ya ce ba a saba umarnin kundin tsarin mulki wajen yin gyaran dokar ba. An yi gyara ma wannan kundin ƙasa 2010 gyaran harko da aka yi ma constitution inda a ciki wayanda suka yi gyaran nan a inda aka ce za a sa ranakun zaɓe bisa umarnin hukumar zaɓe sai aka yi ƙari bayan sunan ita hukumar zaɓen aka ce in accordance with the electoral act in kika karanta wannan kundin ƙasa yadda yake ba tare da zuwa shafin da aka yi gyara ba ke ma za ki ɗauki cewa wannan abun haka yake amma idan kika yi la'akari da gyaran da aka yi dubu biyu da goma za ki ga an yi wannan gyaran an ƙara in accordance with the electoral act to shi yasa su 'yan majalisa dattijai suka ce lalle suna da hurumin su yi abin da suka yi. A yanzu dai 'yan ƙasa za su sa ido a gani ko shugaban ƙasa zai sa hannu a wannan sabuwar dokar zaben shekara 2018. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To ba da la'agai da Madina Dauda. 'yan najeriya na ci gaba da mai da martani game da bukatar kirkiro da 'yan sandan jihohi a kasar duk da goyon baya da lamarin ya samu daga gwamnoni da 'yan majalisu da ma mataimakin shugaban najeriya farfesa yami oshinbajo ga baban gidan jibrin da karin bayani a cikin wannan rahoto daga birnin lagos 'yan arewacin najeriya musamman wayanda ke zaune a yankin kudancin najeriya sun ce ko kaɗan ba sa goyon bayan kafa 'yan sandan jihohi to ko me yasa 'yan arewacin najeriya ke fargaban kirkiro 'yan sandan jihohi ga dai abin da wasu daga cikin mazauna birnin lagos 'yan arewacin najeriya suka shaida mini sunana alhaji garba abdullahi wazirin hausa jihar lagos ni ra'ayina ina ganin idan aka kafa 'yan sandan jihohi to ai kama an raba kasan nan ne ma to yanzu misali ma ba yan sanda jiha ba yan kaima na jiha ne lasman na jiha ne ya suke sa sama jama'a wa'anda suke wa kabilun su ba bare a ce dan sanda da bindiga dan kai bai da bindiga lasman bai da bindiga to ina dan sanda da bindiga kuma an ce na jiha ne da su alhaji abubakar ciro man hausawan lagos state eh to ni ra'ayina a nan idan manyan arewa da 'yan majalisanmu da duk waɗanda ke da haƙƙin faɗa a ji na arewa suka amince da cewa a 'yan sanda jihohi a najeriya to ya kamata su ba da izini a sojojin jihohi ma kaga shi kenan kasa ta rabu tun daga a taimaka shi mummuke ana ma eh, bita da kulli ai kara a yi to kirikiri kawai a ce an raba kasa kowa ya kama gaba ne eh, ka koma gidan ka san garin ka je amma zaman da muke yanzu nan misali mu muka san irin hukubar da dan arewa yake sha a nan jihohin kudu ai yan sandan jihohin nan an daɗe ana kirarin cewa za a yi za a yi za a yi sai an taso sai a ce a'a abin da ya kamata kai aiki na a samu zaman lafiya yanzu dai abin da ba a sani ba shine ko shugaba muhammadu buhari zai amince da kafa 'yan sandan na jihohi lamarin da wasu ke ganin zai taimaka wajen inganta tsaro a jihohin najeriya tare kuma da kawo karshen karancin 'yan sandan tarayya da ake fama da su a jihohi daban-daban babin jibrin murai amurka daga lagos toma Madalla a gaida baban gidan Jibrin waɗannan shirye-shiryen dai suna zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu ko karfe goma sha biyu ne da minti goma sha bakwai na dare a nan Washington ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka ton ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da. Ku jama'a tambaya ni ke da. duk ka da tarbiyyarka in dai za a taba maka zuciyarka za ka iya aikata wani abin sai daga baya maka aikata ka yi shi shi sa muke cewa maza su dinga kiyaye mana imaninmu da mutuncinmu da karatunmu da muka yi. Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali ya gayyaci barista Badiya Abdullahi Ma'azu 'yan mai kare hakkokin mata da ƙananan yara. da Naja'atu Bello Jibril malamar tarbiyya da ke koyarwa a kwalejin nazarin addinin musulunci ta Aminu Kano da kuma Muhammad Alimashi shugaban kungiyar kare hakkin yara ƙanana da mutane masu rauni waɗanda suke nazarin abin da ya shafi cin zarafin iyali da nufin gano inda wannan zare ya harke da kuma hanyar warware shi. wakilin Mahmud Ibrahim Kuri ya nemi sanin abin da ke sabbaba cin zarafin iyali sai barista Badiya ta bayyana cewa. Akwai magana ta talauci. duk da ban yadda da ita ba amma dai ana cewa babu tana taka rawa ta musamman to amma babun ba ta hana a karo wata matar da za ta zo ta sake haifa 'ya'yan nan da ake rasa yadda za a yi da su an gwammace a yi gudunmuwar biki da a yi gudunmuwar karatu kuma abin ya zama kamar musanyi ɗana ka ban auren kansa turakun da aka ɗora auren an jingine su ba a sa ibada ba a sa wannan juriyar ba a ɗauka haƙurin a yi shi inda ya kamata sai dai a ce ɓangare ɗaya ne ya haƙuri ita mace batta canja miji matukar da wannan igiyar akan ta ko mun gallazawa sai ran da aka ce an bata yanci an sake ta ba ta sakin kanta amma shi namiji yana da damar da ko kin kyautata masa ko biki kyautata masa ba yana da damar karowa ko ya tafi inda yake ganin zai samu sauki daga ɗabi'unki da baya so yana da damar ya ce ya sake ki to shi sa ana magana cin zarafi sai a ga ai da mai karfi ne da mai rauni shi kowane irin cin zarafi za a yi masa yana da damar da zai guje masa ita kuma ce sai ta ɗanɗana kudar ta ta kai wani mataki kafin a ce ta samu kanta daga wannan yancin domin ba za ta saki kanta ba miji a kai shi kotu a ce masa baya ɗaukar nauyin ci da sha ya sani ya yadda ya yi zai wa da alkali baya yi baya sauke haƙƙi na auren baya yin duk wani abu da ya kamata ci da sha sutura da an jingine su haƙƙi ne amma sun zama sun zo a alakoro kes ɗin da ake wa kawai a ci da sha ba abinci amma zai buɗe bakinsa ya ce yana neman eh, biko ya yadda ya tabbatar baya sauke wannan haƙƙin amma zai ce yana neman biko saboda sai ta sha wuya sai ta shiga ni yasu kafin ma in yancin ne ta samu to sai ka ga abin ya koma kamar wani tag of war an koma wannan Kaunar da ake cewa da akwai ta wannan tausayin da ake so a samu da wannan mm, kyautatawar duk sai a ɗauke su a jingine su matan sai su tsinci kansu a yanayin da za su dawo su ma suna tunanin mafita ko kai min na rama ko kuma nima ka ɓata min ta nan to bari nima in je in ɓata maka nan mata da yawa da girgiren aure su ne jagorori a shaye-shaye saboda crisis na cin zarafi su ne jagorori da mijin su ma suna wasu a waje duk wannan yana faruwa saboda an koma rayuwar kawai ya kaɓata min nima ya zara ma. Malama da ja'atu tarbiyyar ce bata ishi mutanen ba musamman matan da mazan ko kuma ku ne kuka gaza wajen cusa tarbiyya. Gaskiya ni dai nawa ganin abu na farko da za a ce shine rashin sanin addini ko kuma rashin fahimtar shi kansa auren bi ma'anar hmm. kalima menene auren wannan abin shi ya kamata al'umma mu musamman mu hausawa musamman in an ce auren ma me ake nufi da shi ta fuskar addini ta fuskar mu'amala mazan mu sun dauka kawai aure kawai ka auri mace ne kana santa kana sha'awarta daga santa ta zo gida ta hayayyafa zaka ji a'a ta fita daga ranka ita ma mace mai bi ta aure shi ne saboda wani dalili ko saboda kyalekyalen shi ko saboda wani abu da a ce gaba mu za mu haɗu mai duba akan gaba ɗaya wai in an ce aure menene ita ibada duk inda aka ce ibada aure ibada ne to ita ibada duk inda aka ambaci kalmar ibada a kowane bangare wato abu ne da sai ka yi hakuri a cikinsa kuma wani abu ne da sai ka haɗu da abu mai kyau da mara kyau a cikinsa wannan haƙurin da za ka yi a wannan abin to shine ibadar mazan mu su ɗauka cewar an baka mace gata nan a gabanka kai ne ubanta kai ne komai nata ka yadda cewa farin cikinta da komai nata fa kai ne ka yadda cewa tarbiyyarta a hannunka take ka yadda cewa kar ka bata mata ta kowane bangare domin hakan shine zai mata illa ita ma ta yi wani abu. ni a kullum ina cewa lalacewa tarbiyyar mata matan aure ne laifin maza ne idan har namiji ya san haƙƙinsa ya san a matsayinsa uba ne akan matarsa matan mu ba za su lalace ba ba za a sako matan mm, amma amma eh, eh, me za ki ce yayin da misali su kansu matan suke kokarin su musguna wa junansu misali eh, zaman abokiyar zama da ake cewa kishiya da kishiya haka kawai sai in kokarin musguna miki ko musguna wa 'ya'yanki kwanan nan muka aka yi ta ba da rahotanni cewa wata mata sun haɗa baki da sirikin gidan dan a sace dan kishiyarta dan kishiyarta ta ma ya ta ma rasu wai a karɓi kuɗi a gurin mai gida idan haka ne laifin mai gida ne kenan kwarai da gaske laifin sani ni ana wa ganin yanzu kaddara a ce ko uwar gida ce ta wannan laifin ko amarya idan ni ce uwar gida sai ka zo ka ce min zaka kara aure ka kiyaye min duk wani haƙi ka nuna min cewa zaka kara aure ne ba dan baka so na ba zaka kara aure ne kawai saboda wasu dalili amma ka nuna wa duniya da ita wacce za ta shigo din ina fa son uwar ta. Allah dai yayi zan aure ki kuma bayan ka kawo amaryan nan ke a karan kanki kiga cewa duk abin da yake miki na da bai canja ba ita ma da ya kawo ta kuma ya dora ya yi mata ni a gani na da anewa mata haka mata da basu su fada hanyoyi da dama akan matsalolin kishiya ba waɗannan matsalolin su suke jawa matan mu suke lalacewa ya auro ki da yana ganin mutuncin ki da ya karo wata duk wani abu da yake cikin gidanki sai ya canja to amma idan haka ne me zai sa dan kishiya da kishiya ba sa jituwa kuma a yi kokarin a tura zancen a kan 'ya'ya. ai shi sa na gaya maka na ce maka ita uwa ko ya aka taba ta komai sai ya lalace idan ka saka mata ka nuna mata bambanci akan wannan ɗaya matar sai ta tsani matar sai ta tsani 'ya'yanta kai karan kanka sai ta dawo dama ta tsani ka za kuma ta iya yin komai saboda mai zuciyarta gaba ɗaya ta riga an gama kashe mata zuciya ganin take ya batta ita kaɗai, ita baya santa to komai za ta iya aikatawa kar ka manta zuciya ake magana ita kuma zuciya duk inda take duk iliminka duk iliminka da tarbiyyarka in dai za a taba maka zuciyarka za ka iya aikata wani abin sai daga baya maka aikata ka yi shi shi sa muke cewa maza su dinga kiyaye mana imaninmu da mutuncinmu da karatunmu da muka yi barista kamar tana so ta ce wani abu kafin in kai ga Muhammad Almashi. To a gaskiya kamar yadda yar uwa ta yi magana cewa shi kansa auren ma ba a fahimtarsa. an ɗauke shi ne yanzu an gina shi akan sha'awa da wani kyale-kyale da zaton soyayya irin ta ko fina-finai ko dai ta cikin wayoyi ko wasu haka dai illusions wato abin da ake kwatantawa zai iya zama haka amma ba hakan ba ne to wannan yana da babban illa a magana aure aure ibada ce kuma ibadar da aka ware ta aka ce ita ce rabin addini sai mutum ya zauna ya duba ya ga duk abin da zai yi a ci kafin a ce ya samu pass mark ai gwagwarmaya da take cikinsa tana da yawa ba a cewa sallah tana da pass mark ba ba a cewa azumi yana da pass mark ba duk sauran ibadu ba wadda aka ware aka ce ta kai a ce kana da pass sai a aure to dole ne a yi tunanin abin da yake ciki and secondly shi maganar ita mace da aka yadda cewa a kantare take daga ƙashin haƙarƙari aka yi ta sannan kuma mai rauni ce to amma sai ran da za a yi mata fin ƙarfi ake applying ita idan a kankin kanta ne take neman a yi mata wannan alfarmar ba a cika damuwa da a yi mata ba sai ka ga cin zarafi ya shigo kikin zo an hana ki omo an hana ki sabulu kayan ƙanshi duk wannan bauta da iyayenki suka gina a kanki kin dawo inda aka kawwameki ki aka kulle ki kuma aka ƙi ki su to shi fa cin zarafi rashin farin ciki ma a cikin zuci gagarumin cin zarafi ne an mai da gidan aure kabarin arne ga shi lukui-lukui an sa tiles amma kai da kake ciki kai ka san me kake fama saboda haka kana zaune ne akwai ya babu mata sun zama haƙoƙi da yawa sai sun nema haƙƙin sauke nauyi ma wata sai ta roƙi mijin da Allah annabi kafin wata hulɗar aure ta haɗa su to ina ake haka ka saka mu a gaba kai baka kama ba kai baka ci ba kai baka bari wani ya kama ba mm. ai wannan shine ƙarshen cin zarafi a rayuwa ta ya mace yau ma lokaci ya kwace mana sabili da haka za mu ja birki nan sai mako mai zuwa idan maɗaukakin sarki ya nuna mana ku ji shawarar baƙin namu ga matan da ke mai da kishi kan 'ya'yan abokan zamansu. su Yanzu a madadin bakin namu barista Badiya Abdullahi Ma'azu, ‘yan gwagwarmaya kare hakkokin mata da ƙananan yara, da malama Naja'atu Bello Jibril malamar tarbiyyar da ke koyarwa a kwalejin nazarin addinin musulunci ta Aminu Kano, da kuma Muhammad Ali Mashi, shugaban ƙungiyar kare hakkin 'yan ƙananan yara da kuma masu rauni. Sai kuma wakilin namu Mahmud Ibrahim Kwari da ke bada da gudunmawa ga nasarar wannan shirin. da Solomon abu da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. To ba da la'agai da Grace Alheri Abdu ya ko ga labarai a takaice. ce wani tsohon ɗalibin da aka kora saboda rashin ladabi da biyayya ya buɗe wuta a cikin wata makarantar sakandare da ke jihar florida da maraicin jiya laraba ya kashe akalla mutane goma sha bakwai babban jami'in kiyaye doka da oda na karamar hukumar broward scott israel ya bayyana lamarin da cewa rana ce mai alhini ya ce wanda ya harbin sunansa nicholas cruz kuma ɗan sanda 'yan sanda sun kama shi a wani wuri da ke wajen makarantar ba tare da wata hayaniya ba ƙarin sojoji sun isa babban birnin sudan ta kudu a zaman wani bangare na rundunar kare fararen hula na yanki da kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya ba da umarnin a kafa amma wani mai fashin baki ɗan sudan ta kudu ya ce ƙarin dakarun da aka aika ba za su kawo wani sauyi ba ga tashin hankalin da ƙasa ke fama da shi ba idan har ba a ajiye sojojin a wajen birnin juba ba. da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirye-shirye na wannan lokacin sai an jima da hantsi karfe 8 agogon najeriya bakwai agogon ghana za a ji mu dauke da wasu sabbin labarai rahotanni da sauran shirye-shirye da kuma sakonni da kuka aiko mana yanzu a madadin kowa da kowa a din sashen hausa na muryar amurka musamman ma sarfela hashim gumal da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri da wanda ya shirya kuma ya bada umarni solomon abu sai kuma injiniyan mu na wannan safiyar jimmy cook baba ya ko makeri ne ke sallama da ku daga nan washington dc ke cewa a huta lafiya.